mai da martani don ka kare kanka to inda babu azalimi a duniya da zai taso ya ce zai yaƙi manzan Allah to har manzan Allah ya koma ga Allah ba zai yaƙin ba kana jin haka kawai manzan Allah sai tashi saboda wani bai hude ya rubuta umirtu an katilan nasa ta ya sha biye je dau takobi ya dinga saran mutane haka kawai ya dinga caka mutane mashi kamar ana so a gano masara mai kyau ce ko mara kyau ba manzan Allah ne wannan ba manzan Allah ba nuna fi sabilihi kan hanyar Allah idan mutum ya ce zai kashe ka akan ka ce ka bi Allah anan kadai Allah ya ce yi iya kokarin ka duk inda ta faɗi sha ne in kai galaba sha ne in aka yi galaba akan ka kayi shahada amma har abada Allah bai ce ka ɗauki mukami ka kashe wani dan bai yadda da littafin Allah ba abin da ya ce kawai a yaƙi da alƙur'ani wajahiduhum bihi jihadan kabira za a yi ta faɗa maka dai ka lalace kai ta hakuri kuma kai ma ka annahum bunyanu za ka same su kamar gini yadda ake jera bulo marsusun wani ya liƙe da wani daɗin ku haka yake ina ga ƙungiyoyin nan sun ci amanar musulunci wallahi to wai kamar bulo da bulo ɗin ake yanzu a musuluncin idan bala'i ya samu dan dan wannan kungiyar bai ga ta zama ba sai ya fitar da shi daga bala'in to ne ma yake ma karfi da yaji sai ya jawo shi ya fada bala'in ba tare da haƙƙinsa ba kai magana sai ya kakali sharrin da ya ce Allah kaza ga ko annabi wa iz qala musa li qaumihi an yi lokacin da anan musa ya ce da sa ya qaumi ya ku jama'ata lima zuna ni dan me kuke cutar da ni kuke tsangwamata to ga Annabu fa kura ta kai bango wawayen gari jahilan gari kafiran gari maguzawan gari munafukan gari sun sa annabi Musa gaba tsangwama kawai suke a yada magana a yi barazana hatta kai ya ce wai me yasa kuke tsangwama ta ne me aka yi muku barawo fa ya fi mai bin littafin Allah farin jini a wajen makiyin Kur'ani? karuwa ta fi farin jini tunda kun ga an ba karuwa aljanna dalilin ta ba kare ruwa to kai nawa ya baka aljanna ka ce ƙura'ani ai dole in din karatun akwai alamar tambaya ya kamata a sa kwashin mark a wurin ba magana wata da karuwanci ake ba magana ta ba kare ta tafi aljanna ikon Allah wa alamu na Musa ya ce haƙiƙa bayan kun san anni Rasulullah ni dan aike ne laifin kenan mu laifin ce muka yi mu muka saukar da ƙur'ani laifin fa mun karanta mun ce haka ƙur'ani ya faɗa iya laifin kenan falan ma a zagar azagallahu qulubahum lokacin da suka watse shine karkacewa sun watse sun ba Allah Allah ya watsar da zukatansu su ma ba zaman lafiya an haɗa kansu ba haka ake ba yanzu wancan ya yi can ta buhun jami'an wa qulubuhum shatta wallahu la ya haɗe alƙawar fasiki na kuma Allah ba zai ba da natsuwa ga irin waɗannan watsatsun mutanen ba a zo dai annabi ya zo da littafi a tsangwama annabin a mai da hankali to muhallin shahid nan yau kai da ba annabi ba so kake ka ce ga abin da Allah ya faɗa a dinga buɗe maka baki kuma ana dariya anya to in kaga anya haka to an bar layin annabawa to ga ɗan maryamu kuma Wa'izu kala Isa, Baru Mariyama, ya bani Isra'ila in rasulullahi elaykum. Musaddigan Limamai ne ya daina Amina taure ki. Wani da sunayyaci, mun mata a ungulduyi shiga ba. Kamar yadda ta ma Allah ba yau ba ta shiga ba. ya bar mana ƙur'ani an ce ƙur'anin bai iya koya addini to isa ma haka yi wa yi qala isa bin maryama ya bani isra'ila ya ku ƴaƴan kuka ƴaƴan kuka isra'ila mutumin kirki amma ƴaƴa kuma ƴaƴan kuka inni rasulullahi ilaikum yace ni dan aiken Allah ne gare ku musaddiqan ba ina zuwa in ƙaryata abin da na tarar da gare ku ba na littafin Allah ina mai gaskatar da lima bai na ya abin da ya gabace ni sai ma da ya fassara ƙarara mina taurati na attaura wa mubashiran bi rasulin ina muku albishir da wani jakadan ya ti min ba'adi in na wuce zai zo bayana ismuhu ahmadu sai aka ce a ah, mahadi ne mu ma nan akwai namu mahadin fa an ce yana nan tafe an ce yanzu yana kogo yana bacci shekara dubu biyu yanzu yana bacci da ya taso za ku gane ba ku da hankali to shi wannan ahmadin da alkhairi ya zo an yi ne da wani ya ga sakarci ne ma dan nijeriya ce ni ne mahadin ma ba wani in ba ni ba eh, da ya ce zai zo rijiyar lemo ma hanawa aka yi ya za ku hana kai da baka san shi ba daga gabas zai zo daga yamma zai zo daga kudu zai zo daga to ba he ka bari ba kawai shi ne <laughs> kwarai ku wata ran da na gaske zo haka haiku kore falan ma ja'ahum bil ce ɗabi'a ɗan adam lokacin da annabin ahmadu kenan ya zo da bayanai shi kaɗai aka ce ka yadda da shi eh, in ka dan kakalo maka suwa na suwa na suwa ne to idan aiki bai sheka ba sai ka haɗa da su yawa amma ka gamsu da qur'ani to kenan na ahmadu dai aka ce kalu suka ce haza mu mubin shi ma annabin bai tsira ba ba fara ce masa wannan sihiri ba ne tsafi ne bayyananne sai da aka fara masa wahayi amma sanda da ya zaune cikinsu ba wahayin shiru kake ji malam ya ci to shi yasa zaluncin dan adam haka yake shi in za yanzu me yasa masu karatun baki suke cikin asara suke cikin farin jini wajen jahilai sun yarda da hukunci Allah ya ƙi yadda da su amma mutane sun yarda da su sai ta tsafa-tsafan su da shaki shafa eh, a ce ke wannan babban malami ne can na raka rabu ta je ai da za ki ce ko ki tambayi unguwar karya mu je da kin ga aiki kuma aikin za ta gani aika aika ma ta gani a gurin to waɗannan su ne malamai a wajen jahilai amma malamin da zai ce zan fasara ma ƙur'ani ina shi yasa Allah ya ce ba mafi zalunci fiye da mai maniftara ka jago ba mafi zalunci fiye da wanda ke yawwa wa man zalamu mimman iftara ala allahi al-kadhiba wa huwa yad'u ila al-islam wallahu la yahdi al-qawm al-zalimin yuriduna liyudfi'u nur allahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurahu walau kariha al-kafirun Allah ya ce ba mafi zalunci a duniya mimma niftara alallahi alkaziba fiye da wanda ya kirkiri ƙarya ya jona wa Allah Allah ya ce Allah ya ce Allah ya ce ka nemi ayar a sama da ƙasa cikin Qur'ani babu wa huwa yud'a ila islam bayan gashi ana gayyatar sa wajen musulunci shi kuma yana jan kansa wajen ƙungiyanci. haka fa ake yi wallahu la yahdi alqawma zalimin Allah ba zai taɓa ba da natsuwa ga azzalumai irin waɗannan ba wanda sun ji sun isu Allah yake kira azzalumai yuriduna suna so kullum liɗifi unurar lahi don su binne su kashe wannan littafin na Allah da ƙazaman magana da ƙazafi da ƙarya da sharri yanzu wani limamin izala fa gashi nan a wajen fage cewa ya abin da ya sa duk wanda ya fito yana ƙaryata hadisi a Kano ƙur'aniyun suke goya masa baya tafiyarsu ɗaya saboda yadda yake zagin sahabbai su ma haka suke zagin sahabbai dan Allah kai baka tabbata zalimi ba makiyin Allah ba limancin juma'a ba ko limancin sama ta bakwai kake wallahi zalimi sunanka in kuma kai ba azzalimi bane wani mai da'awar qur'ani ya taba zagin sahabin annabi limamin juma'a fa baka ji ba ba a gaya ma ba baka gani ba a kan mutum ya yarda ƙur'ani ya mai hukunci ka ce wai zagin sahabban annabi yake kuma ka tara awaki ko da yake duk irin wannan masu ba abin ka san ka ka hau sama ne ba wando ka ce ba mai ganin tsirecinka to ɗaliban nasu ma in sai ya gama bayanin sai a nan dai malam gaskiya ba ai ba mu taɓa ji ba eh, ka ce kawai nan dai malam makaryaci ne kawai Shi ne magana ka taba ji baɗi mai fito ƙarar kai fassara wadda kowa zai gane kawai ya za a yi mai karatun ƙur'ani ya zagi sahabin ban da sharri irin na wannan ɗan izala limamin juma'a fa ka zagi sahabin annabi saboda kawai tirenin ɗin da ka samu baka tsoron Allah to ka jira abin da Allah zai ma ai mai kazafi bai taba cin nasara ba wallahu mutum nurihi Allah shine mai cika haskensa ko kana kazafin ko duk koma ka daina komai a duniya sai kazafi kuma yace walau kana kafiruna ko da ƴan uwanka sun ki shi dai gashi Allah ya riga ya gama aiki huwa allazi arsala rasulahu bil huda bil يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم كاجي هو الذي Allah shine wanda arsala rasulahu ya turo jakadansa Ahmadu to Ahmadu wa mai Qur'ani fa eh Ahmadawan da yawa fa wa dinil haqqi kuma shiriyan nan ita ce addinin gaskiya? kana barin shiryar Allah lalace li yuzhirahu qi da so Allah zai fifita shi ala a kan akan wani addinin banza gaba ɗaya walau kare hal ko da masu haɗin gwiwa kuma sun ki kaga yanzu ai da yawa an ƙin. to kuma Allah ya ce ko ka ki shi zai yi aikin ba sai a zuba a gani ba kuma da haka ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yadda bayan zuwa kasuwa haka yake ko to je ka mana ya ayyuhal ladina amanu kunu ansaran a a a ƙur'anin mahal adullukum to ka banni mana in jatin da ka samun sadaka da yawa ni yau a daidai nake ai ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim Allah yana jira amsa kaga kai sai ka je kofar bai ko kaje je kwari ko ka singa to Allah ya ce wannan kasuwancin ba anan ake ba in kwatanta muku ala tijaratin wajen wani fataucin na daban ni kira kenan dan ka san ba irin na sai da hula bane ko na sai da yadi shi wannan tunji min azabin alim kaga naka kai zai tsamar da kai kila daga talauci kila kuma to shi wannan daga azabar Allah ne to wannan kasuwanci ya yake ya ake zuba jarin sai ce me tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum mm. zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun يغفر لكم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم to kai yanzu kana neman jari ko ka sai da gona ko fili ko saniya ka je ka zuba a sabon gari to Allah ce so nake ka yadda in na faɗa daidai ne wannan jarin kawai ake so mutum nawa ne yake da wannan jarin wallahi ba su da yawa ƙalilan ne ma nuna. to shi Allah wannan jari ce tu tu'minuna menene amincewa ne yanzu idan ne magana ka gaskata wata ka ƙaryata wata ka amince mu kuma in yi magana ka musanta ni ka ce ba haka lamarin yake ba akwai ba aminci to musulmi ku tu nuna billahi wa rasulihi ku amince da Allah da ɗan aiken da ya turo to ka ja ka ce da ifi garibi murtabun shazi an an wane ne wane ne wane ne lissafi illa ma sha Allah ka amince wa rasulun wata jahiduna kuma fi sabilillah ku yi ta kokari akan hanya Allah kaga kullun kana yawo ba ka sabon gari ba ka singa ba ka kofan bai to ka rika yawo ba ka makarantar wana ba ka makarantar neman ilimi me za ka ce bi amwalikum ila ko dan sahu ka hau da dukiyar ai wa anfusikum da lafiyarku kar ka rika cewa turo min karatun nan ni sati hudu yau ban je ba ina tsoron a tura ka jahannama wani lokaci ka rika zuwa ɗaukar karatun na daban shi kuma wannan wani abu ne isar da umarnin Allah fa zakir bil qur'ani layin wa'azi ba anan ake gane hukunce hukunce duka ba zalikum khairul lakum yin hakan shine alkhairin gare ku in kuntum ta'lamuna da kun san tattali da tanajin da Allah yi ya ga lakum dhunubakum kaga can za a yaye maka talauci ne kila in kasa jarin kuɗi a kasuwa nan kuma Allah ya ce za mu yaye muku laifin ku mu yafe muku har ku shiga aljanna wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah ya shigar da ku aljanna da koramu ke gudana wa masakin tayyiba in aka rashin sa'a nan kuma kana wa masakin sayyi'a wallahi malam ayo da yawa to ko ka shiga cikin gida in ba masara ba sayyi'a bane in ma da masara aka ce ba na ce ba ne ka ba ta ɗari biyu to magi za a saya ko mai ko tumatir ko gawayi ko ruwa ba dole tana jin haushinka kana jin haushin ta bakila kuma kana jin haushin Kur'ani shi yasa Allah ya baka haka shi yasa ya ce wa masaki na ɗayi ba fi jannati adin can ba a rigima ce fa ne zalikal fawzul azim wancan shine rabon mai girma kuma sai ce bayan wannan tanajin wa ukura wa ukura نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأكبروا ظاهرين an zo ƙarshen suratu saffi tafiya ta fara tafiya za a rika hada surori wata ran ma ai biyar ya ce to ku wa ukuratu ha akwai wata ma gara basar wadda kuke santa nasarun minallahi wani taimako ne zai zo daga Allah wa fatahun qaribun da buɗi nan kusa amma wa bashirul mu'minina masu yadda da dokoki na kai masa albishir ba abinda zai hana abin zuwa ya ayyuhal na amanu kunu tsara ya ku waɗanda kuka yadda ku zamanto ku zamanto ansaran lillah masu taimakawa addinin Allah ku zamanto masu taimakawa addinin Allah to ya za a yi mu taimaki addinin Allah in dukiya Allah ya baka ba gurin baɗala za ka gina ba sai ka gina makaranta ko masallaci ko kuma ka bawa ba waɗanda Allah ya jarabta da talauci fa'a manat ɗa'ifa wata jama'a ta yadda za ta taimaki addinin Allah min bani Isra'ila amma wa kafarar ɗa'ifa wata kuma sai shegantaka ya ga a gari ƙila sitadiyan ya fi babban masallacin gari kashe kuɗi kuma za ka ga abu mamaki ko ƙur'anin za a je a roƙi Allah kan wata matsala ba za a babban masallaci ba sai a tafi sitadiya a wani gari sai ka ga haka ake yi wallahi ga wani garin wai maimakon a tafi babban masallaci ya a tafi filin su tadiya a'a wani wani irin badali ne ikon Allah yanzu duk girman babban masallacin fage bai kamata a nan za a ji a karanta ƙur'ani ba kuma a ce ƙur'anin Allah za a karanta kuma bukata muke so Allah ya biya a tafi ɗakin Allah mana ina ganin kamar shine fa daidai ɗin ba ɗakin shaidan ba kuma layi ga wani garin can ake zuwa a baje manya su dinga makale murya alaji kamar mutum ya kamu da mura dole sai ya faɗi wani baki daban wanda ba yaransa ba ya ce nan allazi na amanu Allah ya ce za mu ƙarfafi waɗanda suka yadda ala a duhim a kan maƙiyansu komi ƙarfin maƙiya bahu su zamanto zahiri na masu rinjaye ko ana so ko ba a so wannan ita ce ƙarshen wannan sura ta saffi sai suratul juma'a bismillahir rahmanir rahim yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil qudusil abidil hakim hmm. huwa alladhi ma sa bil rasulan minhum يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين can ta ce sabbaha nan ta ce sabbihu eh. an baka labari tun baka zo duniya ba ma bayan Allah na yi yanzu kuma bayin Allah da ke yanzu kuma yusabbihu suna yi ma fi samawati wa ma fi al'arzi suma abin da yake sama da ƙasa ne wa Allah kirari yanzu to da ce ma fi samawati wa ma fi al'arzi taurari carbi suke ja kai tasbihi a wajen yi ka gani da carbi ko to ba wai illa bane carbi amma dai kar ka ce dole sai da shi din ko ba to tauraruwa tana da shi to kuma tana tasbihi ga kaji suna yi kaga kaza da carbi a baki a lai <laughs> ko yanka ta ba za a yi ba to a rika an karewa fa jama'a a rika an karewa da kyau shi tasbihi na rika an karewa in ji sabuwar hausa almaliku alƙudusi mamallakin kowa wanda yake mai cikakkiyar daraja ƙiba al'azizu gagarau shi ke sa komai ya magana alhakimu ko mai hikimar wallazi ba sa fil umina rasulan shine wanda ya turo jakada fil umina cikin yan gargajiya sharholiya kawai ake ba addini ba a san Allah ba minhum kuma da ya tashi sai ya kawo jinsinsu yanzu kana jin ka tura ya muri bahaushe ka ce ya saurare ka to sai Allah ya turo to shi din ma ba a saurare ba jinsin saboda laifin da ya sa ba za a saurare ba ya talu alaihim ayatihi da ra'ayinsa da son zuciyarsa ne yake faɗa yadda za su yana karantar da su ayoyin Allah wai zakihim ya tsarkake su daga wannan gargajiyancin maguzancin wa yu'allimuhumul kitaba ya ilmantar da su littafin ga yadda ake aiki to wannan fa shine babban aikin to shi littafin yau mun waye gari an ce ba aiki? wannan ba aiki akwai tashin hankali wallahi wal hikimata kuma tare da gwaninta da littafin ya kunsa gwaninta ne ma ya kalubalanci duniya ya ce fatu bi suratin min mislihi in kuntum hmm? kowa da umarnin sadatun min dunillahi in kuntum mai sadiqina wa in kanu min qablu garanti to ka ji gargajiyancin karka ce ya aka yi aka ce umi na gargajiya ƙur'ani ne faɗa cikin ayatun tun bai fita ba sai kawo in ɗin mu kafifa mina saƙila ya ce wa in ka numin ƙablu garanti kafin tanwinil iwadu anil jimla kafin zuwan manzan a ina suke labi hudan labi da Shi shine ummiyin kawai kaga ayat ta fassara maka kawai ka zan yanzu sai a dinga sai a ma shafi uku ana ce to ummi menene malam wani ya ce kaza ne malam wani ga kuma aya ta gaya ma a ƙarshen karatu waye ummiyin gashi nan wanda bai da addini a rikice yake wa akari da sai Allah ya ce akwai waɗansu kuma وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم shi yasa kai da ke aka ce wa wajadaka balla kai da ke haka aka haife kuma Allah ya kone ma ba a san inda aka dosa ba kuma wa akari na minhu Allah ce akwai waɗansu iri-irin su lamma yal haƙobihi wanda ba su yi cin karo da su a rayuwa ba su sun wuce kenan wa huwal azizul hakim Allah shine mabuwayi mai hikima zalika fadlullahi wancan a mai da kai annabi kana cikin maguzawa Allah ya zaɓe kai mai da kai annabi ita ce kyautar Allah yutihi man sha ba application ake rubuta wa Allah ba Allah ke bayar da ita ga wanda ya so shi yasa matsalar rigima muke na wada duniya yanzu ba a naɗa malamin ka ba kuma ka ce mu aji abin da annabin ya zo da shi mu bi shi shi fa ba a naɗa shi ba Ahmadu aka naɗa yanzu ka ji aye to shine laifin ka kawai to kyautar Allah ke bada ita ba fadanci ake ba ba munafici ake wa Allah ba Allahu ya tsafi minal mala'ikati rusulan wa minan nasi. To wanda duk aka naɗa ma yanzu ake ta kokowa a kansa ba a zaɓe shi ba ba a naɗa ba. Wallahu zulfaralil azimi. Allah shi ne ma'aibacin kyauta mai girma duk kyautar da za a yi ma ba ta kai naɗin annabci ba. Ba za kuma ta kai ba. In an naɗa ka Abuja shekara takwas ce in ka riƙe wuta ka yi magudi a hakan ma. Takwas iyakacinta kenan. Hmm. in kuma ka tsaya gaskiya ka kila daga hudun shi kenan an gama sai a tafi a buɗe mota boda kowa ya abin da yake so kuma Allah ya ce masalul ladzina hum milut tawrata masalul ladzina hum milut tawrata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara hmm. bisa masalul qawmil ladzina kadzabu bi ayatillah wallahu la ya al da adh-dhalimin to yanzu dan Allah alarmomi ba za ku dawo da hankalinku da tunaninku ba a kan wata asara kan asara asara kan asara na sha faɗin gurin na yau kuma ga aya ta zo menene asara kan asara kai tun kana ƙarami baka tsaya ba babanka ya amfane ka ba sannan kuma kai baka nemi wani abin da zai amfane ka ba an yage ka daga dangi daga uwa daga uba an kai ka karatun ƙur'ani a hantare ka tun baka iya sa wando mai kyau rabi a yage ga kwarkwata ga ba wanka ga ba na sabulu ka je wajen karuwa bara ce almajiran banza ka ji ita ce za ta ce da wani banza banza ce za ta ce da wani banza kuma ana yi kuma aka rashin sa he ta haɗa musu da ashar mako ba gurin nan ta kore su to ka san matsalai ya yi karatun ya zama gardi ya haddace ya koma an ce mai ko tsarki bai iya ba ya yi mana yanzu waɗanda aka fito da su jiya ɗin nan daga fursun ai malamin tsangaya ne ya ƙulla musu ƙazafi da makirci da suka yi kwana 80 a nan kano alaramma na babban tsangaya ka yi asarar karatu ka yi asarar cin gajala ka yi asarar zama cikin toka ka yi asarar tashe ka yi asarar jadare ka yi asarar aljanna ka yi asarar hankali da imani ya zama dai ba wanda za ka kulla wa sharri sai dan uwanka alaramma kuma ka sa abin wallahi sai jahilai sada gari a ce to malami ka'ili dai shine babban malami a garin nan dan qur'ani biyar rubuta to yanzu dai hakimi ya ce ana son liman amma shi kuma gaskiya ko ahlari bai iya ba to malami ka'ili ba sai dai ya jahili to na shekara goma ina wahala qur'ani to wai me ma amfanin in je to eh ah, kaji ma wai he da azumi kiyamun laili kuma sai a jawo wannan da bai iya tsarkin ba a ce to alaran ma kai ne gaba yo a ja wanda ya iya tsarkin mana mu je yadda za a yi wallahi ba wanda shi ba wanda bai taba zuwa makaranta ba ba asara ya ba dama cikinta ta yake kai ka samu alkhairi ka zubar da alkhairin shi bai taba samu ba in ka ji an ce dogo ya yayi asara abin kirki ya samu to wani gaba ɗaya cikin asara yake ya za a yi almajiri ya zama abokin gaba almajiri shi ne wani bako da na gaya muku ai can baya ya zo ya tambayi wani malami nan yana karantar da almajirai ya ce gidan mai risala yake nema ya ce bai sani ba ya ce amma nuna shi ya ce amma kai kayi asara asararre saboda yana karanta ƙur'anin saboda ƙiyayya kada ƙur'ani zaka ce baka san gidan shi ba sunan shi malai haye mai kata kata ya ce wala kayi asara kayi aikin banza ka bata kanka lokaci kawai ka ce min ga gidan shine kake ganin kamar ka zama kafiri kuma ga kolawa a gaba kun ga momi wallahi ku daina biya wanda bai san darajar ƙur'ani ba ana haɗa ku faɗa da Allah to bari ka ji ayin masalul Ladina humilut taurata misalin waɗanda aka ɗora wa aiki da attaura sun malam ya hamiluha sanan ba su ɗauka sun aikata ba ko aka ake ɗorawa ne an ɗora maka aiki da ita ai ba aka za a ce ka ɗora aka dinga yawa da ita ne ga aiki wannan Allah rahma ne da ga yawo da Qur'ani a in ka ga yawo da Qur'ani aka kawai ya haukace ne ba sunan ki Allah rahma ba sunan a wannan mahaukaci ne kawai abin da ya kamata ka ce kenan ashe ɗauka ai aikin shi ne kuma yanzu abin mamaki wai ba kwanan nan aka yi addu'a a nan Kano ba, ana neman zaman lafiya da ci gaba. Allah ya ƙara mai girma gwamna lafiya ya haɗo addu'a irin wanda ake so, da me aka yi addu'a a gurin? Ƙur'ani zalla aka yi addu'a a gurin. To, don me ba za a yi da wani abu ba? Ashe, ƙur'ani ya isa yi maganin bala'in duniya, amma a ce maka ba zai maganin bala'in lahira ba. Kuma saboda lahira fa aka aiko ƙur'anin ma. saboda ta duniya mai wucewa ce sai ce ka masalin himari kamar takwaranka ne to takwaran shi mana ba ku gana ɗan wani jonin ba na turo wani mutum yana bayani da turanci na ɗan ya fasara ɗan ƙarƙashin turancin na turo wasu yake cewa daga cikin mutum ɗari alaramomi da kyar ake samun mutum biyu waɗanda suke ganin ƙima ƙur'ani suka yadda da shi suka san shi ba ba haushe ba ne ma amma musulmi ne ya ce wani wata irin asara ce kansu yana yamci amma za su iya rubuta ƙur'ani amma kan yamci na kasa haƙuri ma sai da na yi ɗan bayani a ƙasa to sai Allah ce ka masalil himari kama abin ɗaukar taki ne na ma'isha da me ake ɗaukar taki da jaki ya hamilu asfaran kuma ya lodo kayan littafi almajirai ku lura da ayan nan fa yanzu dan Allah muna zaune muna karatu a gurin nan sai aka ga jaki da tarin ƙur'anai a mangala an lodo mai illa masha Allahu sai to tun da liman bai zo ba mu tsaye da jakin nan ya mana limanci ya ba zai yi ba ne me yasa ba wai ba jaki ba ne ba dam jaki ba ne me yasa ba zai ba har yanzu ba ban amsa ba saboda bai san abin da ya ɗauka me yake cewa a yi me yake cewa a bari ba Allah ya baka lafiya kuma in ka gane ka gane duk wani misali ƙur'ani ya yi shi ƙarya kake ka ce ba bayani cikin ƙur'ani ƙarya kake bayani na ƙur'ani sai ya ce bi isa kai Allah wadai za ka iya gaya wa sarkinka wannan kalmar saboda kada ya kori lami ko? to ashe wannan kalmar fa ana faɗin ta ne ga mutumin banza to jama'a fa karatun fa Allah ne yake maka nuni kai hankali yace Allah wadai da masalul lazina ka kazzabu bi ayatin da siffar irin mutanen da suke karyatar da ayoyin Allah ka karanta ka wahala akai ka bi jahili kuna karyata Qur'ani bayan karyata ma kuna ne Qur'ani sharri kuna ƙazafi to me amfaninka sai ce to wallahu la yahdil qaumadh Balimina. Allah bai ba da natsuwa ga mutanen da suke irin waɗannan azzaluma kaji sai Allah ya musu sunan yanka azzalimi gashi tare da ƙur'ani yana faɗa da ƙur'ani ga littafi mubarakun haza kitabun ko zikirun mubarakun an anzalnahu yanzu mai albarka ne yake neman inda albarka take ko mara albarka to gaskiyar lamari alramomi a wannan aya laifin mu faɗa amma ayat tana nan sama da shekara dubu kuma da ka zo kana gyaɗa kai kamar ƙadangare kana karanta ta amma fa ta ne maka da uwa haka ne mana yila ma da kun ko da yana kum kum mm, mm. ba shi Allah ke nufi ba ba shi Allah ke nufi ba hattara ne ku masu imani <laughs> to alaji ni da ne izala ina ruwa da kum kum

ya ayyuhal ladzina hadu ne mm. ya ku waɗanda kuka yahudanci in za'antum annakum awliya ulillah idan kuna rai ku ne masoya Allah ku ne waliyan Allah min doni nasu banda sauran mutane waliyai naku ne ku ne kuma waliyan to fa tabanna mauta in kuntum sadiqina ku yi burin mutuwa in ku din da gaske kuke wala tamannawnahu abadan sai ka ce in dai ba yahude ne saboda dagewa da sabawa da kullu sharri bai sanya bar duniya ya kulla jiya shekaran jiya ya kulla na gobe ma yana nan sai ka je na nan da shekara ta 2050 Najeriya za ta yi kaza man fetur zai kare ka ji dan ciya kamar shi ya zuba shi a ƙasa man fetur ya kare a ina in ba a hankali ba dole a samo kimiyya yanayi yana gurɓace ya lalace shi kuma tuni lalatacce ne yanayinsa ya gurɓace Allahn da ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi ka ce man fetur zai kare nan da shekara hamsin haka fa ake shi ma dan baki da ya saci tunanin sai ka je yana haka sai an yi a hankali akwai yiwuwar ma a rasa ruwan sama tun haɓa a iyayenka ba ake yin shi da kakanninka duk ɓannar da fir'auna ya an daina ruwan sama a zamaninsa yo in ɓannar na sa a daina ruwan sama yanzu ma kai ka zo ma ka yi wannan tunanin yace yanzu menene fa tamannawul mota in kuntum sadiqin wala tamannahu abadan bima qaddamat saboda abin da hannunsa ya gabatar mabannaci bai so a ce ya tafi da yan kaɗan kun ji sirrin duk inda mabannaci yake so yake ya tafi da wasu da yawa shi yasa kuke ganin duk inda mutum ya lalace yake jin haushin wanda bai lalace ba o ba wadu lau ta kafaru na kama kabaru fata kunu na me to da ya gayyace ka wajen lalacewa ka yadda to ka zama abokin gabansa ya dinga fama da kai kenan wallahu alimu bi zalimi Allah shine masanin azalimai, in ya baka target din haka yake lamarin wal innal mautal ladzi tafiruna مثل البيت ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ناسو إن حديثي أكن آية نتجوما كودي أبيو باشي إن رأيوا ina son shiga sura ‘yan uwanku a yi ba fa ku ne ba ‘yan uwanku ‘yan uwa wannan hadisi ya kamata a karanta shi amma biyo in Allah saboda dogo ne hadisin dogon gaske Eh, dogo kuma da bayani a ciki ne shi yasa za a yi shin Allah yadda ya ce ƙul ka gaya musu inda mautar zai tafi runa mutuwan nan dai da kuke kakkaucewa ne fa inda hu kun ko ana so ko ba a so za a yi cin karo to wai me ya kamata ɗan adam ya yi ya ɗauki matakin kai ya mutu ko ya ɗauki matakin tsoron Allah a mutu kan imani abin da ba da maganin shi to ai bai kamata ka ɓata lokacin tafiya neman maganin ba dole ne ba fa kai za ka je inda yake ba shi zai zo inda kake kuma neman ka yake ko ba ka san shi ba summa duna ila alimil gaibi sannan za a mai da kowa wajen masanin ɓoye wasu shahada da na fili fa yunabbi ukum bima kuntum ta'maluna warware muku duk irin abin da kuka aikata to ya yi na amanu hadisin karkashin wannan yake za a yi shi kuma Allah da mai faɗi ne tsayi gare idan kun ya ku waɗanda kuka yi imani iza zarfun liz zamanil mustaqbal a duk lokacin da nudiya lis salati mabani lil majhuli yi kiran ku dan ai wannan sallar marifa ko nikira to wace na baka anan dokar ta sauka min mil juma'ati daga wannan yinin na juma'a to in dai kuka ji an yi kiran ku zuwa sallah fas'au ila lahi ku tafi wajen da ake ambatan Allah din dama Allah ake kira rijalu, la tulhihim tijara wala bai'un an lahi. wa iqamis sala wazar zaral bai'a kuma hairan juma'a kuke zuwa kasuwa kuma albai'a cinikin da na guri a zaune ne to duk cinikayyar yadda ake sai a aje kuma lokacin sallah yi a tafi a yi karatun ba sama sama zan yi shi wannan saboda akwai bayani a ƙasa can zalikum khairul lakum haka <laughs> shine alkhairi a gare ku in kun kuntum ta'lamuna in kuna da ilimin haka to fa iza fa iza salatu uriyati salatu wa tashiru fil ardi wa tabu min fadlillahi wa dhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun وإذا وإذا رأوا تجارة نولا وانفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من ومن التجارة والله خير الرازقين تو كاجي سورة الجمعة muna da mintuna kafin tara za mu shiga sabuwar sura ya ce fai za ku salatu da zarar an kammala wannan sallar fantashiru fil arzi. to kowa kuma ya bazu ku bazu a doron ƙasa mai talla ya yi mai yankan farce ya yi mai direbanci ya yi mai adaidaita ya yi mai sai da maganin basir ya yi an gama aikin da Allah yake su wabta gomin lahi, ku je ku nemi kuɗin Allah ko ba ka masarar take ba ne to in ka bazu kana talla <laughs> alhaji mai kuɗin kake nema wazkurullaha kasiran ku rika tuna Allah da yawa akan wajen neman kuɗin ku bi hanyar da Allah ya shirya la'allakum buna saboda ku cimma buri ka san nau'in halakan mutane daban-daban ne illa ma sha Allah banda farke bahu a rage sa mai kyau a mara kyau a ko garin makuba a ce basir ne ka rabu da shi har abada shi ko mai talabasir din bai rabu da talauci ba har abada kai dai ka shi yana maganin basir amma har abada din nan a rika cire ta a rika cire ta mun je gari kaza a gari kaza wata tsohuwa ta kira ni na manta na ba ta maganin bawan Allah bara ka zo ka ban ai kayya kayya kayya kayya wai bai fa yadda ba dai a cikin bala'in da yake bai yadda dai yayi gaskiya ba Allah ya taimake shi haka ake tai ka ji an faɗo sunan wata itace da a duniya ma ba ta Balbe na ko ko a ce wani dutse ne ko ya sunan shi Allahu a alamu karfi da yaji dai sai an yi kuɗin ko a cire miki aljanu duka ana yi kuma abin mamaki sai kaga abin an ƙi cire talauci wallahi ana ta yin abu ka tsaya ka yi gaskiya ba sana'a ce illa ba ƙarya ce illa a ciki wai an yadda cewa fa yanzu wai abubuwa biyu suke ci kana so kai ciniki ka haɗa kayan kiɗa mai kyau ka shigo cikin musulmi wai da kiɗa ne za su san kana talla sannan kuma da wayo da dabara da haba mala to ina aka je da ake hakan ina aka je dan yaron da ya kamata yana firamare he kaga an haɗa shi da MP yana ta dalgaza kiɗa a layi wai tallan magani yake ya kamata a can yana dukan allo amma ga shi ka sa shi da MP wannan ran da ya taso za ka gaya mai Allah yadda to ba shi ba kan shi aka taso da shi ba to ga uwa uba ka ga yaro bai wuce zama kan cinya uwarsa ba yana yawo da buhu yana neman bola jari bola in ya ga 'yan rumfa sai ya leƙa in ya ga ɗan wuri sai ya kana jin in ya ga abin da ba na bola ba bari zai akwai ba kamun ka tashi kai malaminu ni mai na ajiye ma da zai ɗauka akwai fa da yawa a wasu nau'in sana'o'i magana ta gaskiya yara da yawa ana ce musu ga jarin sata ta dalilin wannan abu duk inda yaro ga ɗan ƙarfe an bashi ba a bashi ba fakan ido zai yi ya ɗauka ya je ya auna su kuma masu awo ba ruwansu idan ya ga buta fa lotse ta aka ce suke yi ta aluminium saboda in sun kai mai kyau ka a ce naki a ah, sai ya samu dutse ya kwankwatse ta to nan gaba fa kai zai dauka kai dadi ya kwankwatsa iya matakin sa kenan a lokacin technology sa kenan to gaba gaba yake yi tukunya a zaure ga malam na wannan kwanan nan suka kwashe mai tukunyan girki zai zo yana ga mun nace ai ayanku ne tukunya to mai sace tukunya ya kai wata rana in ya girma ga tsohon mota bari zai wata ran sabuwar mafa to ai hattara la'allakum lihuna saboda ku cimma buri shi yasa ake yin hattara wai za kuma kaga babban bala'in me yake rage uwarsa ko ubansa a gida uban dai he ya fita ba abin da yake rage mai na cefani. ko ga yarinya da kwaikwaya uku a bokitin roba da magariba a kasuwa ko ba kuke ganin su ba dogo kwaikwaya uku kuma da magariba a kasuwa wallahi malam kuma ba ruwan uwa ba ruwan uban asaba ta dawo ko bata dawo ba ruwan shi sai ta dawo ta kwankwasa mun yi bacci wai zara au tijaratan in kun ga irin wannan fataucin banzar aula hawan ko shashanci shi ya fi in fazu ilaiha ku tafi din. wannan ba ga tsaye ba wata da kuka ka'ima su bakka kai kana tsaye annabi ba gudu ba ja da baya ulma inda lai kairu sai wani gigita ce zai ce wai a ka'iman ɗin ake karewa. ake ƙara me ake ƙara lalacewa ko ulma inda lai kairu minan lahawi ka gaya musu abinda za a samu a wajen Allah ya fi wannan shashancin wa minar tijara ya fi din ribar da za a samu a fataucin wallahu kairu raziki na Allah shi ne fi ma azurtawa ko ka tura 'ya'yanka ko 'yakka ta tafi ta lalace da leburori ta kawo ɗari biyar dubu ɗaya wai da haka za a yi mata kayan ɗaki an samu matsala haka za a ƙare sai an haɗa da bara a yi kayan ɗakin kuma wallahi ka ga wai in kuma ka aure ta baka sai mata wai da za ta ji kiɗa ba nan kuma tashin hankalin ku lamba ɗaya na farko kenan to Allah ya tsare mun gama aya mai sura 11 a sura mai aya 11 sai sai babba bismillahir rahmanir rahim na'am إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك na الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. سورة من يمتاني سورة المنافقين ga fasadi ga daƙiƙanci ga nuna inna ma na hana musulihuna kai magana su ce mu kaɗai ne ma mutanen kirkin gyara muke so wallahi duk su kore ka daga aljanna daga gindin annabi su ce su ne yo annabi ne fanan ana ma magana tukunna iza idza ja'akal munafiquna sai sun yi gwiwa bibi kalu su ce da shahadu innaka rasulullah mun shaida annabi manzon Allah ne yanzu mutum ya shaida annabi manzan Allah ne ka ce ba musulmi ba ba ka karatu ne karatun ne ba ka yi an samu haɗari wallahu ya alamu to sun durkusa sun ce sun shaida to Allah ya ce wallahu ya alamu in nakala rasulu Allah yana sanar da kai ɗin da ya ɗan aiken nashi ne wallahu ya shahadu innal munafiqina lakazibun akwai masu ƙarya sun yarda da annabin ai ƙarya ce Allah yana ba da shaida cewa munafukai ne kuma masu yin ƙarya ita ka zo aimanahum junna sun ɗauki rantsuwarsu kamar wata garkuwa yanzu mu ce billahi lazi la ilaha illa huwa na yadda da Allah da manzan Allah to kai yanzu me me naka kuma to sai Allah ya ce to zai iya zama ƙarya ita ka zo aimanahum junna wannan rantsuwar sun yi ta garkuwa dan sauran musulmi su gansu musulmi ne fasaddu an sabilillah a ƙasa suna makarkashiya ga hanyar Allah innahum sa'a ma kanu ya'malun waɗannan abin da suke aikata yayi muni za su gaba daidai ba me yasa zalika bi annahum zalika bi annahum amanu thumma kafaru fa tubi'a ala qulubihim fa hum la yafqahun wa idza wa idza أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشوب مسندة يعزمون كل صيحة عليهم هم العدو فهذرهم آجلهم الله أن يوفقون yanzu ba kawaye ba ƙurani ina za ka kawaye kamun kifi ko kamun kwado zai sa kawaye kama ƙur'ani kawai zai sa kawaye ko ya gani aran ma zalika bi annahum amanu wancan ya faru saboda su sun ce sun yarda sun makafaru daga baya suka watsa suka kafirce fadubi ala qulubihim sai aka buga su tamfi a zuciyarsu fahum la yafqahuna suna nan a dolaye da kikai kuma babban matsala walakin la yashuruna wata aya ko a jikinsu ba sa jin su dolaye idan sun makalkala sun kulla sun yi duk abin da za su yi a cikin bayanin sai kaga cewa ashe sakarkaru ne ma kuma ya ce wai zara aitahum idan ka gansu aji samuhu jikinsu na kamala zai burge ka wani fada haka ake da farai da babban riga mai kyau da katuwar riga da carbi in kai mai sallama ya mata akuya wai na Allah ne a ka an samun sallama kawai yanzu idan baka waye ba wani yana ganin imani a riga kaga an sha da kai wa in ya ƙulu idan magana za su yi tasma'ali ƙaulihin kakan saurari maganar su ma saboda kanin magana ba ta turuwa kuma wallahi turara ce Allah sai ya misalta ce ka annahum kushubu musannada in suna maganar suka yi mata gurbi za ka yi zaton gaskiya ne kamar katako a jingine shi a bango yaushe zai tashi ba gurbi to haka magana kake gani kamar ba yadda za a ce ba gaskiya ba ne to duka ƙarya ce ya sibu da kulla sai hatin alaihi duk wata tsawa da za a yi ko wata shela da za a yi ana so a zo a zauna akwai mitin za su yi tsammanin a kansu ne ba su da sauran kwanciyar hankali sai sun ji akan me za a yi mitin yanzu idan ka ji mai girma kwamishinan 'yan sanda na kano ya baza shela a unguwan nan akwai wani barawa mai suna gajere to da an kai dogo ne ina ruwanka to sai kuma ka ƙi fita to ba alama tambaya ko akan ka anya to abinda munafiki yake kenan duk lokacin da aka ce za a yi irin wannan to shi kuma gani yake ballin sana ya tashi amma inda da basira a wurin Allah sanda yake yi ba Allah ya tada ballin batun lokacin to shi tsoronsa kawai ku ɗin ku gane sai Allah ce to fahazarhum humul adu cikakkun makiyanku ne fahazarhum ku ta katsan tsantsan da su kar ku manta sun ce fa na shahadu innaka la rasulullah <laughs> to sai ma aka hada da tukuici aka ce qatalahumullahu Allah ya tsine musu ma annayu bakuna ta ya ake karkatar da su akan doran littafin Allah kuma matsalar ba sa jin shawarar gyara yace wa iza qila wa iza qila صدقوا رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يسدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يحب هدي القوم الفاسقين لا يهدي القوم الفاسقين وإذا قيل لهم تعالوا idan kuma aka ce musu ku zo a sasanta domin a samu ci gaba da haduwar kai ya yastagfir fillakun rasulullah manzon Allah ya nema muku ya baya ditta wuce lawar usam za su gyada kawunan su ba gyaran suke so ba kullum batanci suke so kullum baraka suke so war aitahum yasudduna zaka ga suna tattogewa wa hum mustakbiruna suna girman kai me yasa aka ce suna girman kai Abin da muhallin ɗin ake nuna ma za su nuna shi ɗin gyararre ne zai kira wani ya ce wai shi ɗin gyararre ne ba shi suke zargi ba annabin ma a can cikin suratu tauba sawa'un alaihim sai Allah ya ce da sun yi wannan irin hukuncin duk ɗaya ne astagafarta lahum ka nema musu gafarar am lam tastagfir lahum ko baka nema musu ballan Allah ya hukunci lan ya gafira Allahu lahu mai kawo baraka cikin musulmi duk mai kawo wato ya ake cewa rarrabuwa cikin musulmi Allah ba zai taba yafe masa ba Allah ba zai taba yafe masa ba sawa'un ɗaiɗaiku ne ko a ƙungiya inna Allah la yahdi al-qawmal fasiqin Allah ba zai taɓa bada natsuwa ga irin waɗannan watsatsu fasikai ba fasiki baya son maslaha baya son gyara kuma lazina ga ma wani hukuncin da suke حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها اللذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون to dan Allah dan annabi ka tara hankalinka humul ladina su ne dai waɗannan munafukan ya na suke cewa fi tunfiqu alaman inda rasulillah dan Allah bayan kan baya ake wa annabi iyayen kan baya kai yanzu in ma an yanke bayan da cikin gaba ɗaya ma ka damu to ga annabi ma sun mai uwa uba kenan fi tunfiqu alaman inda rasulillah ba dai Allah ya ce ai sadaka ba duk wanda kuka ganshi wajen manzon Allah nan kar ku yadda ku ciyar da shi bala'i ma ya kore su hatta yan faru kaji bala'i har sai sun tarwatse ai mu ne dai to masu wannan magana kana jin talakawa ne irin su dogo in talaka ne dama me kake yi to masu kuɗi ne suka ja daba ane musu abin da ba sa so masu kuɗi sun ja daba ane musu abin da ba sa so to bari mu hana almajiran sadaka wurin ya mutu ya lalace wallahi akwai su jiya akwai su yau gobe ma suna nan inda sauran duniya sun kulla sun kulla Allah ya kwance amma da yake kansu ya kwance ba sa ganewa kan ya riga ya kwance walillahi kaza'ibus samawati wal ard an yi wa manzon Allah nan makarkashiyar kaga dai sai da kudi yake tafiyar da addinin to masu kuɗin sun ja baya kuma sun ce sun daina taimakawa kowa wahala ma ta kore ku ku ba ƙura'anin ku ba annabin kaza ina sama wal ard sai Allah ya ce ku tsaya kan littafin duk mai kuɗin da ya ce wai sai ya yi munafici an yadda da munaficinsa zai wa addinin Allah aiki kada ma Allah ya kawo ka unguwar da muke mu ganin Allah ba zai ci da addinin gaba ba sai ya ce me ka za ina sama wato ardi taskar sama da ƙasa kayan Allah ne walakin nal munafiki na irin waɗannan munafukan la na daƙiƙai ne ba a takura hanya Allah ta ci gaba ba a yi dan baje yau ba za a yi shi ba gobe ba za a yi sai dai kai ka zauna a baya kullun ka zauna a baya wata ranar ma haka daina hangen hanyar ma taimaka nisa kuma ya har yanzu ba su haƙura ba ko suna cewa la'irra in raja'ana ilal madinati idan aka ce mun dawo cikin gari madina la yukhrijanna a azumin hal azal masu faɗa a jifa za su iya korar kaskantattun nan saboda haka gaskiya mu ba da mu ba walillahi izza ɗaukaka duk yadda duk duniya ba ɗan aka yi ɓatanci irin manzan Allah hakan ya hana ɗaukaka saburin Allah mutumin da ke yawo a gari a ce boka a ce matsafi a ce mahaukaci a ce mawaki a ce kaza wani irin ɓatanci ya kai ma mahaukaci to duk duniya kuma duk ɗan da zai zo daga nan hatta naɗe ba ɗan da zai kai kuma martaba annabin to kai ma karatun naka ne kar ka damu da ɓatanci da sharri da ƙazafi da zargi da ƙage kama ƙur'anin sanda ake hakan tafiya ce ke kyau in ba ta kyau wallahi shi ma ba zai ba ko ba haka ma'aisha da kun lalace ba zai ba walillahi izza duk abin da ɗan adam zai in baka yi ba ma ka yi menene ake cewa dogara yi ma in dai kai za ka sa mutum ya ci gaba ko ya dawo baya kar Allah ya sa ka fasa walillahi izza mu da muka yarda ɗaukaka tana hannun Allah wali rasulihi sai kuma wa ta hanyar manzan Allah walil muminina to kaji walil munafiqina kuma to tunda ba ta hannunku ba ta bangaren ku tana bangaren wa rasulihi manzan Allah walil mu'minina tana bangaren wa to kaji walil munafiqina kuma yo kuma me za a ji tsoronka ka kuma da tana bangaren kama ma ne musulhu walakin al layi la na munafiqai jahilai ne shikenan haka ayat ta ce aya karshe ko ayoyin karshe ya ayu ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu la tulikum amwalukum wala auladukum an dhikri yi zalika fa to tsaya na. wani sabon faifan mara daɗin ji to kasa wani kasuwa ke hana shi ɗauka fassara shi yasa kuma ai shi ƙurani an kusa tashi kuma sai ya taɓo sama da kara da ma mun kwana a baya kaga <laughs> su aminu da ba su ji ba Eh, sati hudu kenan ce lafiya ce to ai sammako muke kofar bai kai sammako jahannama a hankali a hankali da an tashi ma da baka ji ka ba da jami'in ya ayyuhal ladzina amanu la tulhikum amwalukum kada dukiyoyinku hada-hada harkokin dukiyoyinku ya shagaltar da ku wala auladukum kada kuma tarin ‘ya'yanku ya shagaltar da ku an zikirin lahi ya raba ku da alqur'ani yana harkar dukiya fa na raba jama'a da dama inda za ka san akwai jarabta a addini sai ka ga talaka ya kullo naira ɗari biyu ya hau a daidaita hamsin ya koma hamsin ya koma da ɗari ya zo ɗaukar karatu sai ka ga mai miliyan ɗari biyu ya yi kwana ɗari biyu bai zo ɗaukar fasara ɗaya ba tsakani da Allah haka labarin yake Allah malaka ji malaka mai lemu wai mai gidansu har tambaya su wai har yanzu kana zuwa ya ce dai har yanzu kana na a matalauci baka ba <laughs> ai zara kenan a'a wai har yanzu kana zuwa ya ce dai har yanzu baka fita daga talaucin ba tunda ya fita shi ba zai zo ba kai ma da ka fita kai ma ka fita daga layin qur'ani kun ga idan Allah bai wa talaka uzuri ba kai mawadaci ba uzurin da Allah zai ma a duniya kai tunanin eh, yunkurin tara kadarori kake yi shi kuma tunanin ya tara kwano uku na masara yake ya sati bai je wata matsala awo ba amma kai ka jirge na shekara completely kila ga kadara can ga kadara can ga kadara can amma a shekara guda ba za ka wayi littafin Allah da manzan Allah ya zo da shi kuma a rashin sa ka ce kuma he an durƙusa har ƙasa an gaida kai to dalawa za a yake kenan a gaida wa idan akwai uzuri ya kamata mai yaƙi za wa uzuri ko yaƙi ake Allah ya ce ban malamai su karantar da na gida kuma ko da an fi ku yawa he kun ban malaman a gida to ba yaƙin ƙofa bai kake zuwa ko sabon gari kake zuwa ko singa kake zuwa amma baka zuwa gurin littafin Allah kuma ana yin magana Muhammadu ka ce sallallahu alaihi wasallam shi gane ke ya gama addini da ya ce sallallahu alaihi wasallam ya gama to shi yasa shi qur'ani in za ka yi wa'azi dole wannan rukunin talakawa ran da aya ta zo bata basu ba su zage ka ran da masu kuɗi ta zo su zage ka ran da masu mulki ta zo suka zo ta zage ran da karuwan labari ya zo kan karuwa ta zage ka to wa zai yaba ma ko masu kuɗi su hana ka sadaka amma to Allah ya huci zuciyarku aya ce ta ce walaji ina zan ina zan wa kaina in kira ruwa wa man yafa'al zalika fa ulaika humul kasiruna to kaji abin da ake gudu kaji matsalar da ake gudu wa man yafa'al zalika wanda ke irin wancan halin dukiya ɗawainiyar dukiya ta hana ka duba littafin Allah wa ulaika humul kasiruna amma shi tun da yana samun riba gani yake ba asara yake ba to asara aljanna akwai wadda ta fita dole ɗan biyu zai faru fa ka bar dukiyar ko tabakka ko duk biyu ku tafi tare duk ana yi jiya a wajen taro nake ba ku labarin wani bawan Allah kwanan nan ya mutu kuma a kusa ƙila a nan kai ba ma ƙila ba ya ba kuɗin ya ba kuɗin yana faɗuwa yana mutuwa matar da yake ta san sirrin abin ta shiga application ta wauci miliyan arba'in kafin a'a yiwa yana ta ne wannan kafin araba yi ta yi ce ba ne kafin araba kuma ƙarshe ƙarshe in yana raye ka ce a taimaka da dubu biyar za ku sai ƙura'anai cewa zai ni na sa ko a to ya faɗi a satin da ya faɗi ita kuma ta tashi haka ne mana yau ta mutuwa shi take don haka gaskiyar magana jama'a mawadata ayat ta zo kanku ba uzurin da Allah zai ma in baka neman ilimin addini ba ka da wannan uzurin wallahi ba abin da Allah zai maka na uzuri wa bi qomi mara zakana kun min qauli ayoyi mu na karshe لي إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن ولن يوكل الله نفسا إذا جاء أجلها والله كبير بما تعملون to kun ga ayan nan kwanaki na yi riga malam masallaci na zo da bayanin wani mawadaci to yau ga ayat ta zo kansa ya dau da kwanta ta zauna kyam kuma ba za ta faɗo ba ita ayat wanda na ce muku wanda ma ya bamu labarin yana na ya zo karatun wanda na ce muku yana zaune ga kuɗi ƙasa kuɗin kuma ba 'yan miliyan goma ko ashirin ko kaza ba ba ɗaruruwa yana zaune wani ya zo da maganin naira ɗari ya ce taimake shi da naira ɗarin nan ya biya maganin ya hana shi yana kwance kuma gadon asibiti sai ayan nan ta zo yana jin ƙanshin lahira yake cewa Allah ka taimaka ka tashe ni in ka tashe ni in ka tashe ni to da yake Allah ba irin ka bane Allah bai tashe shi ba kuma ya mutu in an tashe shi zai yi aikin alkhairi wanda ya san shi yana gurin nan wanda aka kila abin a gabansa ma yana gurin nan naira ɗari kana da miliyan ɗari kaza a aje ga maganin zahiri ka ba shi naira ɗari ya cika ka hana naira ɗari ko da mushe ya zo a bakinsa naira ɗari da ya ce magani ba shi mana to a yana gadon asibiti yake roƙon Allah ya ta da shi zai alkhairi kuma Allah bai ta da shi ya wannan baƙan makara wallahi tallahi ba karamin tashin hankali ba wannan ba labarin wani ya ji ga wani bane wanda aka tambayi ɗarin a gabansa insha Allah na san bai bashi bai nan wannan ba wa'azi ba shi yasa Allah yake cewa ku yi hattara wa anfiqu ba ta akai ku kawo hekun babu ba hanya Allah ai tana da bukata yanzu kullum ba dai kowa ya zo ya ga an haɗa kayan karatu an haɗa haske an tada inji an yi kaza ba to kaga dai yake yana da burtsatsai injin ruwa nake dura mai da an daina wannan aiko ko ba haka ma'aisha ila kuma za a ga bukatar kwai ko baka gina mu ba gina gurin karatu gina masallaci karka ce in ka gina mu wayo aka yi maka to gina masallaci mana gina makaranta mana makaranta za dan wani zai gado ne masallaci ba, ba wanda zai gado shi yasa Allah ce wa an fi komin mara razaqnakum ba fa duka Allah ya ce ba kuma yana da dama shi ya baka dukan ya ce dawo min da kayana in ka bada bashi kana rage wani abu in ka bashin dubu goma ka zo na ce to ga dubu biyu dai sauran da dai ka haƙura za ka haƙura saboda me dogaran ka kai kaban to shi Allah shi ya baka duka idan Allah ya ce ba ni duka kana jin bai isa ya ce ba ni dukan ba in kuma ka hana ka zama kafiri to sai ya ce mimma dan wani abu daga cikin razakana ku wanda na azurta ku da shi sai ya ce me min qabli tun kafin an ya tiya ahada kumul mautu mutuwa ta kawo muku ziyara fa kula rabbi laula akartani yanzu mun gani ba mu gani ba gashi wannan mutumin ya ce Allah ina ma za ka ɗaga min ƙafa to duk an danna ƙafafun ba su ɗaga ba laula a kartani ila ajalin ƙaribin shi ba shekarun ba yake ma marmari ba ɗan lokaci ka wanda ya wannan maganar Allah kaɗai san rashin mutuncin da ya da ruwa da zai tashi wata ɗaya ma aikin zai yi tunda ila ajalin karibin yake ne. ba wata aya da Allah zai faɗa sai dai in karatunta ko baka gani a garinku ba sai an gani a garin wasu kuma ta yi fa a saddaka kai ka ce a kan shi wannan mutumin ayan nan ta sauka ba na jin fa shekara da mutuwa wannan labarin da ake ba ba na jin ya fi shekara Allah ya ta da shi za mu yi wa hanya Allah aiki kun samu mamaki kuma cewa ya yarda da wannan littafin kwarai da gaske amina su dogo ne a kan wannan littafin ake wannan shine babban al'ajaba to yanzu in yana zuwa ɗaukar fassara ran da ya zo na gaya masa wannan a ya san ne ba ni na cusa ta ba ko ba haka ba sha? to matsalar <laughs> ba sa zuwa ɗaukar fassara to amma da Allah ya kama shi akan gado sai ya fassara aya kuma bai santa ba kasa ana irin wannan fa ka fassara aya ba karanta ta ba in kaga uwar bari to abin da akwai ayoyin da kai zaka fassara su baka san su ba da ya san aya zai sanya makara yayi saddaka wa akun minas salihin sai ce walan yu'akkira Allahu nafsa kaga da ya san fassara akan gadan ma ba zai ba ya san kawai in ma yayi ba za a karba ba walan yu akira Allahu nafsan idza jaa ajaluha ba wani rai da Allah zai daga a kafa lokaci duk tsawon lokacin nan da aka baka a walam nu amirkum ma yatazakkaru bihi man tazakkara sai dai ka zo kana bada labari na yi shekara goma a baturiya a fantura na yi uku a zaria na yi sha tara <laughs> to a jahannama ba lissafi a fantura da zaria da kai sha tara can kai kaza aya nawa ka iya lokacin mun yi ranar baturiya ko ba kake cewa a ha gaskiyar lamari cewa kai musulmi ne baka karatu kana bata kanka lokaci ne wallahu kabiru bi mata amaluna Allah zai labarta da irin aikin da kake Allah ka labarta mana mai daɗi wannan shine fatan mu kuma wannan littafi shi yasa baya farin jini ai ta hakuri ni ma nan a cikin ayat fa da laifina yawa ya rage na in gyara ko kan in gyara yawa karka ce kai kaɗai na zo ne wa fata-fata ni ma na yi wa kaina fata-fata wallahi yawa saboda haka sai dai a ta haƙuri da albashi ake zuwa ake biya wa'azin nan wallahi da zina bari wallahi da zina bari saboda albashin na haƙura garan tafi kawai in noma to Allah ne ce sai an yi yo wannan hatsaniyar zagi da jaraba da sharri da ƙazafi da ƙage yo nawa za a biya ka ka daure ba yi ba a ce kayi yi ɗaya a ce goma kayi to Allah ka yafe mana Allah ka ba mu ƙarfin hali kan mu saki wannan littafi Allah duk mai wata damuwa wadda wanda ya bayani da wanda bai bayani ba ubangiji Allah ka shige mana ita Allah ka maganta mana ita Allah ka kawo mana ci gaba a rayuwarmu Allah kar ka mai da mu baya akan wannan littafi a duniya ma Allah kar ka mai da mu baya ka mai da mu gaba bukai suna hangen mu sun kasa da mu kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa